فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسا فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم wanda bai samu baiwar da zai ‘yanta ta daga cikinku ba, to ya wajaba a kansa ya yi azumin watanni biyu a jere kafin ya sadu da matarsa wadda ya mata zahari, wanda kuma ba zai iya yin azumin watanni biyu a jere ba, to ya wajaba a kansa ya ciyar da miskinai guda sittin. Wannan hukuncin da muka yanke, domin ku yi imani da Allah ne ya yi muku umarni da shi, sai ku kamanta umarninsa. kuma waɗannan hukunce-hukuncen da muka shar'anta muku iyakokin Allah ne waɗanda ya iyakance wa bayansa don haka kada ku ƙetare su waɗanda suka kafircewa hukuncin Allah da iyakokinsa suna da azaba mai raɗaɗi.